Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Mun ga lokaci ya yi da za a ce yau harshen Hausa shi yake jan gaba a ƙasan nan, kamar yadda a zahiri kowa yake gani shi ne a gaba. To sai muka ga cewa amma a baɗi ne a al'amuran gwamnati ba shi ne gaba ba, Ingilishi ne gaba. A makon da ya gabata ne sashen harsuna da al'adun Afirka na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya a arewacin Najeriya ya tattaro ƙwararrun masana harshen Hausa inda suka gudanar da taro kan inganta harshen na Hausa da ma duba sabbin hanyoyin karantarwa don bunƙasa wannan harshe da kuma kare shi daga gurɓacewa. A wannan makon shirin na taɓa kalashi da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. zai kawo muku yadda taron ya gudana ne. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Saba da samu gaskiya bin nisa, sarari da ɓoye kudan ƙazo bunƙasa, ga gargaɗi ya zuwa garin muzumaina, ya'yan arewa da wanda duk ke hausa. Da wannan waka aka buɗe taron kan inganta harshen Hausa da sashen harsuna da al'adun Afirka na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria wato ABU ya shirya. Dr. Salisu Garba Karge shi ne shugaban sashen koyar da harshen Hausa a jami'ar ta ABU ya yi ƙarin haske game da makasudin shirya taron. Alhamdulillah wannan taro wato taro ne muhimmi kwarai da gaskiya dalilin da ya jawo shi shine mun ga lokaci ya yi da za a ce yau harshen hausa shi ke jan gaba a ƙasan nan ya ɗauki ragaman haƙƙinsa domin dama muhallinsa ne harshen ingilishi ya karɓa da ƙarfi a matsayin shi na harshen mulkin mallaka to yanzu lokacin da an ba mu 'yancin kanmu to kuma mu kuma mun kishin har mun haifar da malamai da ɗalibai da bincike kala-kala sai muga cewa to yanzu ya kamata mu nuna a duniya cewa hukuma ta shigo ta sake duban wannan matsayi na wannan harshe wanda kuma dama konsun ya ba dama cewa a kalli wani lokaci a ga cewa wani lokaci ya dace a fara amfani da wani harshen kasa a harkokin majalisa da harkokin gwamnati sai muga to yanzu lokacin yayi amma ba za a gane yayin ba sai mun tara masana mun tara 'yan siyasa mun tara ɗalibai da masu bincike da sauran manyan ƙasa a sanar da su kuma mu kira wasu ƙwararru su fito da dalilan da muka ga cewa lokacin ya yi. Farfesa Munir Mamman wanda ya saba yin rubuce-rubuce a jaridu na yin kira da amfani da harshen ƙasa a matsayin harshen hukuma a Najeriya ya ce da tuni ya kamata a shirya irin wannan taro ko da yake yanzu ma ba a makara ba. Akwai lokacin da na ba da shawarar ce za a iya raya waɗannan harsuna guda uku na ce da hausa da ibo da yoruba a raya su ba ke su zama harsuna na ƙasa a yi ta tafiya da su kamar bayan shekara ashirin haka to kuma sai a zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan ya zama shi ne harshen ƙasa to amma a lokacin na yi rubuce-rubuce masu yawan gaskiya akan waɗannan kuma da yawa sun fuskanci haka to harshen shugaban ƙasa na lokacin ya nemi a yi haka ɗin to amma sai siyasa ta taso sai magana ta mutu to har yanzu dai ba a makara ba za a yi haka amma abu ne mawuyaci a halin yanzu a ɗauko harshe guda a najeriya a ce shi ne harshen kasa sai dai a fara daga farko yau a zaɓo ina harsunan manya-manya guda uku a ce oke to waɗannan manya da su ne harsuna na kasa. amma kuma ingilishi na nan wurin ya zama shine subject akwai kuma manya-manyan harsuna a kowace jiha to su ma sai a ɗauke su a koya su a matsayin subject kada a ce gaba ɗaya ga harshen guda in aka yi haka ba za a samu nasara ba sai dai a taho da su hankali a hankali yau bayan shekara 20 daga nan har zuwa shekara hamsin ba wani abu ne na gaggawa ba in dai ana son a samu nasara akan wannan lamarin a jawabin sa ga mahalarta taron farfesa ɗan datta abdulkadir masani kuma tsohon malamin harshen hausa a jami'ar bayero ta kano jaddada muhimmancin harshen hausa ya yi wanda a dalilin haka ne Manyan kafafen yada labaru na ƙasa da ƙasa ke da sassa da ke watsa shirye-shirye cikin harshen hausa wannan harshe a afirka babban harshe ne kuma a duniya gaba ɗaya idan muka dubi gidajen rediyo da ake magana da wannan harshe fiye da shekara hamsin sashen harshe na bbc na london yana amfani da wannan to sai ma ga wurare daban-daban irin su alkahira irin su ghana irin su america duk ana amfani da wannan harshe namu mai albarka kuma wanda yake gagara ba daudin harshe harshe ne wanda yake hankaka mai daɗan wani naka wanda domin bahaushe ne in ya ari kalma ta zama tasa. Su ma ɗalibai ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayinsu kan bunƙasa harshen Hausa. Sahura mai doki ɗaliba ce da ke karanta harshen Hausa a jami'ar jihar Kaduna, wadda a su da Wakilin na Kaduna Ibrahima Yakubu. ta ce irin waɗannan taruka na ba da gagarumar gudunmuwa wajen bunƙasa karatun harshen hausa gaskiya karatuka da kuma tarurruka da ake yi akan wato karatu na harshen hausa zai taimaka gaya wajen ƙara ƙarfafawa masu makaranta wannan darasi na na harshen hausa gwiwa na ganin cewa waɗanda da ba su da sha'awan su ɗauki tunda da kasan cewa wasu suna ganin harshen hausa in an ce me kake karanta ka ce hausa sai a ganin kamar irin kai baka kai baka cimma wani abin nan ba to irin waɗannan taruka da ake ana taruka ne don a faɗakar wa mutane muhimmanci da kuma alfanin shi harshen na hausa To ɗaya daga cikin ƙalubalen shine yadda ake fuskantar kanacin mata wajen karatu da rubutun harshen Hausa. Ta yaya zai inganta muku wajen wannan harka a daidai wannan lokaci da ake fuskantar ƙarancin mata? Eh to gaskiya ai kamar da na ce wannan taruka da ake zai karfafa gwiwa musamman mu mata. Zai ƙara ƙarfafa mata gwiwa na ganin cewa sun shiga an dama da su. wajen karantan shi harshen hausa da kuma ba su kwarin gwiwa da zaburar da su na ganin sun shiga cikin rubuce-rubuce da ake bukata. to ga ɗalibai yan wanke wace kira zaki ga su wajen sun ƙara azama domin karanta harshen hausa eh to gaskiya kiran da zan ƙara yi ga masu karantawa da suke ciki da kuma waɗanda za su zo gaskiya shine idan an shiga zage dantse ake a yi sosai don karkace wai ai hausa ina yin ta yau da kullun kana ganin kamar ko shine a'a in ka shiga ka shiga za ka ga har akwai su ajami ajami ko ka san rubutu ne ake na sigan larabci to amma da hausa to gaskiya in an shiga dagewa ake yi ra'ayin malarta taron da ya zo ɗaya cewa amfani da harshen ƙasa maimakon na 'yan mulkin mallaka shi ne kyakkyawan matakin hawa kan turbar samun ci gaba mai ɗorewa a ƙasa dr shu'aibu hassan na daga cikin masu irin wannan ra'ayi ba najeriya ce farau ba hausa ce farau ba idan ka duba kasashen duniya kamar yadda masu jawabi suka yi nuna za ka ga cewa akwai wasu kasashe da akwai mulki harshen mulkin mallakar amma da suka ajiye shi a gefe sai suka runguma harsunan su kuma falillahi alhamdu za a iya cewa haƙa ta cimma ruwa kamar kasar iran misali an san ingilishi suke yi ingilishi ya musu mulkin mallaka amma yau sun ajiye shi a gefe harshen su na farsi suke amfani da shi idan dai ana tinkaho na ilimin kimiyya da fasaha ne a duniya a yau ba wanda ya ce zai kau da gani ga ƙasa irin ta iran akwai su kansu irin su china su japan din nan da sauransu za ka samu mulkin mallakar an yi musu amma sun ajiye shi a gefe sun runguma harsunan su to akwai ire-iren waɗannan amma mu kasashen da za a iya cewa koma baya yau a duniya hasu ne kasashen da suka rungumi bakin harsuna ko kuma aka dankara musu bakin harsuna dama dai masu iya magana kan ci zanin aro bai rufe katara. masu sauraro a nan za mu yi sallama da ko a filin sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman mu na kaduna ibrahima yakubu ni na ku muhammad nasir awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw